saboda ta shi kansa sheikh nasir bin albani ya ce hadisi ne sha wato wannan ziyada wannan ƙari shazza ce gurbi ce ma'ana mai rauni ce a cikin hadisin aisha ya ce ba za a ɗauko hadisin ali ba a ƙarfafi wannan ƙarin da shi a nan saboda hadisin ali a cikin suje da sallah ne saɓanin nan da haka ya mayar da wannan ziyada cewa shazza ce domin a hadisin ali ta zo a cikin sallah za ka ba za ka karfafe ta a nan ba to kaga in har ba za a karfafi wannan ziyada wannan ƙari ba da hadisin ali wanda saboda ya zo a cikin sujjada ta sallah nan kuma ana magana sujjada tilawa to in haka ne kaga ba za a karfafi shitarwayar gaba ɗaya ba ma da hadisan kamar yadda hasan ibn hajar ya yi saboda haka za mu ga wannan hadisi ta fuskar isnadi ta fuskar isnadi hadisin aisha yana da illa ta fuskar isnadi wannan hadisi ne mun kafi wanda bai tabbata ba sai dai idan za a tafi akan ra'ayi na hajar a karfafe shi da hadisin ali wanda kuma hadisin ali yana magana ne akan sujudu salah ba sujudu tilawa ba wannan kuma fa tabarakallahu ahsanul khaliqin da shi kansa albani da ya inganta ya yi raddin wannan cikin riwayar Aisha saboda ka shi mai littafin kara kara shi anan abu ne wanda yake in har yana dogaro da da wato in har yana dogaro da abin da albani yayi a cikin littafansa to anan ya saba masa domin shi a cikin littafansa bai tabbatar da wannan ba in kuma shi ma ya ɗauka ne ya yi kiyasi da cikin da hadisin ali to da sai kama hadisin ali anan maimakon ma ka hadisin da ake sabani a kansa sai ka hadisin ali kawai da rahoton saboda ka wannan hadisi ta fuskar isnadi mai tabbata ba a sai ruwaya ta biyu ita ce allahumma ktub li biha wa ajra wada anni biha wizra واجعل لي عندك زخرة وتقبلها مني كما تقبلها كما تقبلتها من عبدك داود وتقول اللهم اكتب لي بها عندك أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك زخرة وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود ولا حديثي hadisin abdullahi dan abbas ne wanda tirmidhi ya rawaito shi da alhakim abu abdullahi mai saburi a cikin littafin musadara kuma ya sa shi ya rawaito shi ta hanyar ubaidillah Babu abi yazid an ibn abbas ubaidillah Babu abi yazid an ibn abbas yake cewa wani mutum ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ya rasu rasulullahi jiya da daddare na yi mafarki ina bacci sai na ga kamar gani na ina sallah a bayan wata itaciya a bayan wata bishiya da na yi sujjada sai ita ma ta yi sujjada saboda sujjada ta sai na dita tana cewa allahumma tubli biha indaka ajira wa ba'anni biha wizra inda ka zuhra ذخرا وتقبلها مني hamin تقبلتها من عبدك داود sai na ji ta tana faɗar wannan shi ne mai ruwaya bila ɗan abbas ya ce sai na ji daga lokacin sai na ji annabi sallallahu alaihi wa sallama duk sanda ya yi sujjada shi ma yana faɗar haka shi ma yana faɗar abin da ce da take faɗa wannan hadisi ta fuskar isnadi hadisin abdullahi dan abbas ta fuskar isnadinsa yana da matsala domin a cikin sinadar sa akwai alhassan ibn muhammad ibn ubaidillah wanda za ka iya cewa majhul ne saboda lam yarwi illa an ibn jurayj wa lam yarwi alhu illa muhammad ibn yazid ibn khunais bai da wani mutum da ya yi ruwaya daga wajensa sai ibn jurayj kuma babu wani wanda ya ruwato a wajensa sai muhammad ibn yazid ibn khunais wato iya sanin abin da aka sani dangane da shi an san shi yana ruwaya daga malami ɗaya ne kuma an san ɗalibi ɗaya ne yake ruwaya daga wajensa wanda shi suke kira da shorin ayi al'uƙaili a cikin littafin abdu'afa yake cewa ta ba wa ala hadithihi ala يعرف إلا به وليس بمشهور بالنقل لا يتابع على حديثه ولا يعرف إلا به وليس بمشهور بالنقل حديث سابع أبويا مسبايا حديث سابع to ba samu samun ba kuma ba a san hadisin ta wata hanya ba sai ta hanyarsa sannan kuma ba bai shahara da da ilimi ba bai shahara da ruwato ilimi ba wannan jarhi ne daga shi wato shi rawin wannan hadisi alhassan ibn muhammad ibn ubaidillah so hadisin ta fuskar isnadi yana da matsala sai dai shek nasir bin albani ya karfafe shi da hadisin abu sa'id al-khudri ko hadisin abu sa'id al-khudri wanda yana cikin al-awsat al-mu'jam al-awsat na tabarani da kuma al-musnad na abu ya'la hadisin abu sa'id al-khudri wanda yake cewa ah, ya yi mafarki yana yana mafarki ya shi a ƙarƙashin wata bishiyar sai ya ji bishiyar tana karatu tana karanta suratu sa'ad yayin da ta zo su jada a cikin suratu sa'ad to inda Allah ta'ala yake cewa wa zanna dawud annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa kharra raki'an wa anan ce lokacin da ya da ya zo nan sujjada ta zo nan sai kai sujjada a cikin sujjada sai ya ji ta tana cewa Allahumma aktub li biha ajra wa hutta anni biha wizra wa ahdith li biha shukra wa taqabbalha minni kama taqabbalta min abdika Dawud sajdata wato sai tana faɗar wannan Allahumma aktub li biha ajra wa hutta anni biha wizra فأحدث وأحدث لي بها شكرا وتقبلها مني كما تقبلت من عبدك داود سجرته shi da sai ya zo yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa ga mafarkin da yayi ga abin da ya ji itaciya tana faɗa shi ne sai yake cewa sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ba sai kayi sujjada kai ma wato da ta yi sujjada kai ma kayi sai ce ya rasu la'a sai ce to la'anta a haƙƙo bi su juri mina kai ya kamata ba kai su jira sama da ita kai domin wato domin shi abu sai al kudin shi ne mukallaf shi ne wanda ya ɗauki taklifi sabanin itaciya to ce daga lokacin sai ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam idan yayi sujjada ya karanta ayat sujjada يا سيدنا إلى فرعون اللهم اكتب لي بها أجرا وحط لي بها وزرا واحدث لي بها شكرا وتقبلها مني كما تقبلت من أبيك داود فترة شهر فتيت ونن هواية آه، ذات ذا إيا قوامة تدوجه الرواية ذا إيا حتى دوجه الرواية تا تا ابن عباس تستشهد أقول رواية أبو بكر ابن عبد الله المزني akwai ruwayar bakar ibn abdullahi muzali wanda ta zo a cikin musulun imam ahmad da wasu littafan sunna kamar musallar ibn shaiba wanda a ciki shi ma ya ruwaito daga abu sa'id khudri cewa yana yana gindin bishiya sai dai shi a ruwayar sa da yana gindin bishiya yana rubuta da rubuta ya rubuta suratul sa'd da ya zo kan wannan ayar ta sujjada sai ga alkalaminsa da tawadarsa da duk abin da yake gaura da shi duk sun yi sujjada shi ne zai gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam yayin su kuma suna faɗar wannan bishiyar da take kusa da shi ita ma ta yi sujjada shi ne zai ga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya kasance na faɗar wannan sujjadarsa akwai wannan ruwaya cikin eh, ruwayar bakar ibn abdullahi muzani haka in ka har haɗa ruwayoyin za ka iya cewa hadisi ne hasan ne hasan da zai ya fi wancan hadisin da ya gabata karfi ta fuskar isnadi saboda haka kaga idan mutum ya sujada zai iya farar wata abinda yake cewa Allahumma maktub li biha ka ajira ya Allah ka rubuta min ko ka tabbatar min da ladan wannan sujada a wajenka to oktubli ka rubuta min ko ka ce ka tabbatar min da ladan wannan sujada a wajenka wa da anni biha wizra ka kankare mun laifuffuka na da wannan sujjada waje alhali inda ka zukura ka ajiye min ita wato ka ajiye min ita a wajenka sannan wata kabbal minni ka karbi wannan sujjada daga wajena wato ka karbe ta daga wajena kamar ta kabbalta min abdika dawud kamar yadda ka karbe ta daga bawanka dawud domin a cikin ayat da cewa karara ki an wa ana sai ce fagafarna da dalik wa innahu na, eh, la zulfa wa husna ma'ab na inna lahu na, la zulfa wa husna ma'ab ce sai muka gafarta masa saboda haka shi dawo da wajen mu yana da kusanci yana da kyakkyawar makoma to wannan kaga ya tabbata mutum zai iya faɗa yayin da ya sujjada wannan ruwa ta biyu ta fi ƙarfi sama da ruwa ta farko wadda akwai rigingimu a kanta sujjadar tilawa ba ta buƙatar ba ta buƙatar irin wato tsarki da irin abubuwan da sallah take buƙata kamar yadda suka faɗa so su malamai sun ce sujjadar tilawa tana buƙatar duk abin da sallah take buƙata haka tana buƙatar ɗahara sai mutum ya yi ɗahara tana buƙatar tsarkin guri tana buƙatar tsarkin tufafi tana buƙatar fuskanta a kibla wasu sun faɗi wannan da dama da cikin malamai sun faɗi wannan kawai da ko dama ya kawo kuma goyi baya wasu kuma daga cikin magabata suna cewa wannan ba sharadi ne ba sharadi ba ne haka ibnu umar ya kasance yana yin sujjada tulawa ba tare da alwala ba sha'abi ya kasance yana yi ba tare da alwala ba wanda wannan duddan su nuna cewa alwala ba sharadi ba ce domin su jada tilawa ba ita ce sallah ba sallah wannan ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allaha la yaqbalu salata ahdikum بغير طهور لا يقبل الصلاة بغير طهور إن الله لا يقبل الصلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول ولا يتبتأ في مسلم cewa Allah ba karɓar sallah ba tsarki to kaga wannan sallah aka ce amma ita sujjada wannan wani abu ne wanda ba za ka kira shi sallah ba ko da ko wani bangare ne na abu rukunnan sallah sujjada bangare ne a cikin rukunnan sallah amma ba ita ce sallah ba shi yasa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta sujjada da ya karanta suratul najmi duk waɗanda suke tare da shi da musulmi da wanda ba musulmi duk suka faɗi suka yi sujjada a nan abu ne wanda zai yi wahala da kwarai da gaske a ce duk musulmin da suke gudun suna da alwala in ka ce wasu suna da alwala to dole ka yadda wasu kuma zai yi ba su da alwala saboda haka kuma sun yi sujjada kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai musu inkari ba wato daga baya bai ce da su ba kun yi alwala ko kafin ku sujjada nan ko a cikin ku ba ba a samu mara alwala ba duk ba a samu wannan a cikin a cikin maganar wato a cikin maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan ta nuna cewa wato wannan ta tsahara ba wajibi ba ne sannan waɗannan za su yi sujadar nan babu tabbas cewa ba ma zai yi ba ce dukkanin su alƙibla suke kallo da yayin da mutum yake karatu an yi masa an yi kuri an zagaye shi wani ya kallo gabas wani ya kallo yamma wani kudu wani arewa to aka tashi sujjada a haka kowa zai sujjada in dai ba koya masa zagaya aka ce kusanci alƙibla ba wanda kuma babu wannan koyarwa to babu wannan nassin na zahiri cewa a kusanci alƙibla shi ya sa wato wasu daga cikin muhakkikin suka tafi akan cewa ba lalle ne sai an yi wannan amma da a ce mutum zai yi misali zai zama a cikin tsarki wannan al'afdal zaman ya fi fifiko ga mutum ya zama cikin tsarki ko da yaushe bulansa mai tsarki sama da tsarki in ma zai fuskanci alƙibla wannan al'afdal yana wani ba komai za ka yi cewa afdal amma ba za ka ce sharaɗi ba ne ko ka ce wajibi ba ne ko ka ce in mutum bai yi haka ba to bai sujjada ba akwai ruwayoyi da aka yi eh, wanda suke nuna cewa sahabbai da tabi'ai sukan faɗi wani abu da wato sukan faɗi ah, wasu addu'o'in ban da wannan kamar a cikin